الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa bayan wato lokaci mai tsawo da muka yi wa mu haɗu ba to yau kuma da izinin Allah gashi mun sake haɗuwa domin ci gabar tattaunawa a cikin waɗannan littafai masu albarka da muka sa gaba muna fata ubangiji Allah ya karɓa muna kuma Allah ya taimake mu yi mana jagora yau muna tara ga watan goma miladiyya shekara 2022 wanda yana sha uku ga watan rabi'ul awwal ko hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa shekara 1444 Ah, kamar yadda muka saba muna fara littafin at-tafsiratu fi ulumil qur'an muna magana akan wato sauka alqur'ani mai girma hikimomi na saukar da alqur'ani mai girma kaɗan-kaɗan wato ɓangare-ɓangare rabi-rabi har zuwa ƙur'ani ya kammala to shi na magana yace wa hunaka hikamun ukhra kuma akwai wasu hikimomi na daban tustafadu min nuzul qur'an munajjaman wanda suke ba da fa'ida ake iya fa'idantuwa da gare su ta hanyar saukar qur'ani munajjaman rarrabe lokaci lokaci kaɗan kaɗan min ha yace daga cikinsu yace mujaratul hawadisi makwabtaka da abubuwan suke faruwa wan nawazil da kuma abubuwan suke sauka wal ahwal da kuma wasu halaye wal mulabasat da kuma abubuwan suke na cuɗanya suke faruwa cikin mutane wa hadhihi al hikma wannan hikima hiya latti asharat ilaiha al-ayatu karima ita ce wadda aya mai daga ta yi ishara akan ta fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah madaukakin sarki da yace wala ya'tunaka min masalin kafirai ba za su zo maka da wani misali ba illa ka bil haqqi fa sai mun zo maka da gaskiya shine qur'ani wa ahsana tafsir kuma mafi mafi kyawun fassara mafi kyawun bayani kenan nan biyu da kafirai suka zo da wasu abubuwa to Allah zai kawo abin da ya hina su zama hikima mu ya hina su wato abin nan bayani gamsashe da kuma warkarwa yau yanda yi ta hada hikima ma ya yana shiga ƙarƙashin wannan hikima abin da attahi awwalan na farko bayanin hukumin lahi wato daga cikin hikimar sauka ƙur'ani kaɗan kaɗan akwai bayanin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala fil aqdiyati a cikin wasu shari'o'i wasu mas'aloli ya ga ce aqdiya ana nufin shari'o'i ko wasu hukunce hukunce ko a ce wasu qadiyya ya ga ce qadiyya wata mas'ala kenan walwaƙa'i da kuma wasu awon suke aukuwa allati ta hadusu bayan musulmi suke faruwa tsakanin musulmi faƙaɗi hikimatu hikimatuhu bi ibadihi haƙiƙa hikimarsa ga bayansa ta hukuntar annahu cewa lishi Allah kullama waƙa'at waƙi'a duk lokacin da wata a ta auku walam yakun hukumuha ma'rufan indal muslimin kuma ta bai kasance sananne a wurin musulmi ba an tanzil ayatu shine aya ta sauka awil ayatu ko kuma ayoyi su sauka aqibaha wato ƙarshen wannan matsala wannan harza ta faru sai Allah ya saukar da aya guda ko ayoyi masu bayani mubayyinatan hukumar lahi fiha wannan aya ko ayoyin suna bayanin hukuncin Allah cikin abin da ya faru yace misalu zalika misalin wannan harisatul ifki harisa ta kiran ƙarya da aka wa aisha Allah ya ƙara mata yadda faqad nazalat fiha ayatun min fawqi sab'i samawat hakika ayoyi sun sauka daga saman sama ta bakwai bara'atan bara'atan sayyidatu wato domin barranta suwa ga ita sayyida Aisha radiyallahu anha al-Hassan wadda aka tangagga Ar-Razan wata ke da kafewa ma'ana yan ga ce razana ne wadda kawon da kafe suke ummul mu'minin aisha radiyallahu anha uwa mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda wa idatul ladina ramuha biduni biduni shuhudin da kuma walakantar da wa'anda suka jeheta ba da shaidu ba da zina wa bayyana kuma ba ta da wani hujja ba wa bayanin hukumullahi fihim da kuma bayanin hukuncin Allah a cikin suna suka jeheta hiya ala shi ne fadar Allah madaukakin sarki da yace innal ladhina ja'u bil bil ifki lalle waɗanda suka zo da kiran ƙarya usbatun minku wasu jama'a ne daga cikin ku ya ku musulmi la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi zaton sharri na gare ku wanga abu da ya faru jihar da aka wa Aisha radiyallahu anha da zina kada ku dauka ku musulmi sharri na gare ku bal Allah ya ce bari soke wacce magana ta baya huwa khairul lakum yin haka alheri na gare ku likulli mri'in kowane mutum daga minhum daga cikinsu maktasaba akwai abin da ya tsirfa akwai abin da ya tara wa kan shi min ismi na zunubi ila qawlihi ta'ala har zuwa fadar Allah madaukakin sarki da ya yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falala Allah ya akan ku da rahmatsa ba to wa anna Allah raufur rahim kenan da kun wahala hakika Allah ya kasance raufu mai tausawa ne rahim kuma mai rahma Allah ya saukar da ayoyi tun daga aya ta goma sha har zuwa aya ta ishirin domin barantar da ita aisha radiyallahu anha da abin da ake wa ta kai kenan kun ga wannan misali na farko kenan sai da abin ya faru sai ayoyi suka sauka Allah madaukakin sarki yayi bayanin hukunci kenan saukar da wannan al'amari ya zan hukunci yankakke ga hukuncin zina da kazafi don kun ga ciki an saukar da duk wanda ya kazafi ga mace duk mutum da yawa mace kazafi to ko da ya tuba an ce ba a fashe duni ba kuma a fashe duni sannan sai ya buwa da tamanin kazafi na zina kaga in ka diba Allah wa dokokin sarki ya saukar da wannan hukuncin da ba a san da shi ba kenan kaga faro wannan abun ya sa alhamdulillah an samu wani hukunci ya sauka wanda zai sa a samu ƙarin wato sanin wasu hukunce-hukunce na addini sannan bayan haka nan Allah ya bayyana da wasu munafukan Allah cikin tahiyarka tunda kaga yanzu an gano wanda ya fara zuwa don gala amari munafiki Allah sai ya fara zuwa yana ganin Aisha bai fara sai ce wallahi ma salimat minhu wa ma salima minha sai da ya rantsi da Allah ya ce ya rantsi da Allah ba ta kubuta gare shi ba shi ma da kubuta gare ta da kudin wagga magana kaga jin magana ma a kushewa cikin ta saboda ka sai duk abin da ya faru ya faru shi a ah, lalle wallahi ko gaskiya na inna lillahi wa inna shi ke nan kuma ga ta yaɗu to ubangiji Allah ya gyara malik ce saniyan na biyu daga cikin hikimar saukar da qur'ani kaɗan kaɗan akwai ijabatu sa'ilina ala as'ilati karɓawa masu tambaya ga tambayoyinsu Allah ce kanu yuwajjihuna ha ila nabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyin suke fuskantarwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'an kanat hadhihi asila li gharad at daidai ne wa'in tambayoyi sun kasance domin manufar ƙara samun tabbaci walitta akud da kuma samun tabbaci mirisa ga manzancin manzan Allah sallam ne am kana lil istirshad ko kuwa wa'in tambayoyin ayyus domin neman samun shari'a haska mutum wal ma'rifa da kuma sanin wani hukunci wa min an-naw' al-awwal ya daga cikin nau'i na farko ara samun tabbaci qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace wa yas'alunaka anir ruhi suna tambaye ka dangane da rai ina yake a cikin jikin mutum yahudawa sun sani cikin littafansu Allah bai bar ma kowa sanin inda rai yake cikin jikin mutum ba to saboda haka kenan sai suka tura ƙwarai shawa kafirai ku je ku tambaye shi ya faɗa muku ina rai yake cikin jikin mutum in ku ya ba ku labari in da yake cikin jikin mutum to an samu matsala shi ba annabin gaskiya ba ne amma in ya faɗa muku cewa rai babu wanda ya sani cikin jikin mutum in ba Allah ba to annabin gaskiya ne to shine Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka anir ruhi suna tambayar ka dangane da rai ina na rai yake cikin jikin mutum sai Allah madaukakin sarki ya ce qulir ruhu min amri rabbi ka ce musu rai ya daga cikin al'amuran ubangiji na kenan rai al'amarin Allah ne babu wanda ya san yadda yadda yake cikin jikin mutum in ba Allah ba wa ma utitum min al-ilmi illa qilla ba ba ku daga ilimi sai dan kadan kenan ilimin da an ka ba ku dan ka na bai da yawa inda ku kula da ilimi da kun ga inda rai yake cikin jikin mutum kenan ilimin sai inda rai yake cikin jikin mutum Allah ya san shi kaje wannan ke yace wa min as-sani daga misali na biyu shi ma qauluhu ta'ala wato masu tambaya wa yas'alunaka an al-ahillati suna tambayar ka dangane da jirajiran wata wani ka sa jinjirin wata ya faro yana sabo yana karami dan tsino amma a kaɗan kadan a kwana a tashi ya kama girma ya kama girma har ya zan babba su sahabbai lokacin suna sabbin shiga musulunci ilimin su bai kai su gane ilimin falaki na sanin wannan ba to sai aka juyar da su ga abin da hankalin suka iya kamawa sai aka ce musu kul ka gaya musu hiya mawaqitu nas ai shi wannan shi wannan jinjirin da har na towa yana karami zan babba mawaqit miqati ne lokuta ne na mutane wal hadd kuma aikin haji idan aka samu tun lokaci na bashi wani abu sai a yi amfani da wannan jinjirin wata ya hito wanga ya sake hitowa wanga ya hito wanga ya sake labewa sai ya amfani da shi sai a tabbatar mutum ai lokaci yayi ko kuma aikin hajji da shi aka iya gara a lokacin aikin hajji yayi saboda shi ya unwani ne amma su abin suka yi tambaya shi wa yarashin uslubul hakim wurin balaga malam balaga suna kiran shi uslubul hakim mutum ya yi wagga tambaya sai a ga faɗa mai amsar daidai bai da unwani ba a karkata a bashi abin da ya yi unwani gare shi shi ya uslubul hakim a gidan balaga to hakan na Allah madaukakin sarki ya musu kenan kaga shi ma lokutan mutane na aurarrakinsu da harkokinsu na yau da kullum kenan hito wata ya koma laɓi shi zai sa mutane su abin nan wa hutu Allah fatar Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka dangane da giyar tata ƙul ka gaya musu fihi ma ismun kabir a cikinsu akwai zunubi wanda a babba a cikin giya da tata akwai zunubi mai girma wa manafi'ul linnas kuma akwai dan amfani ga mutane akwai dan amfani dan kadan ga mutane a cikin wayannan abubuwa guda biyu sai Allah ta'ala ya ce wa ismuhuma amma zunubin su akbaru min naf'ihima ya hiyana bisa ga amfanin su kaga in ka diba tambaya na an kai Allah ya bada amsa bayan haka kuma salisa ya ce na uku daga cikin amfanin wato a saukar da السلام alaikum. السلام عليكم وعليكم السلام tashi lafiya to saboda haka na uku tambihul musulmi na min waktin li'akar faɗakar da musulmai daga wani lokaci zuwa wani lokaci ila akhfa'ihim wa aghlafihim zuwa kurakuransu da kuma kuma zuwa kwama talafu wata hazirihim da kuma wato tsoratar da su min mu'awatul qu'i fiya kada su take fada a ciki ba su tsoratar su kuma fadawa cikin kwama talafu suka kasance suna aikatawa kenan ka gani saukar da qur'ani kaɗan kana da amfani sai ce wa zalika mislu ma hadasa fi uhudin misalin abin da ya faru wurin yakin uhud faqad khalafa ar-rumatu nasihata rasulullah sallallahu su wa'annan mahalba sun sa'a ma nasihan manzon Allah da yi musu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zabi wasu mahalba mutum hamsin ya ara saman duti yace musu walau ra'aytum daira takhtafuna ko da kun ga tsuntsaye suna tafke mu suna ɗaukar mu suna yi gaba da mu to kada ku wurin inda kuke ko da kun ga mun mutu tsuntsaye suna cin naman mu ga munin kwanci gawa ka kuma wurin nasihar da manzon Allah ya musu cikin su hamsin amma kaga saboda aka samu matsala shikenan muta'awwilin sai suna yin tawili na abinda aka faɗa musu suka ɗauka cewa ai dan in yaƙi bai ƙare ba ne fakatin natija sai zan abinda a sakamakon abin da ya faru anna an utiyal muslimuna an utiyal muslimuna an zo musulmai wato min jihatihim ta wannan bangaren inda mahalba su sannan aka zo musulmi kuma na aka nasara su dagawar da sun kai da inda suke shi ya kawo musu matsala yace wa an sha'atul hazimati bainakum kuma sai ya zan karaya da tarwacewa ta yaɗu ta gehen tsakaninsu su wa'annan da aka halba aka amma wa'anda amma halba nan tun wurin suka samu matsala wasu suka ce ai manzo Allah su kuma abin da kare shine in yaki bai kare ba to yanzu ai yaki ya kare saboda musulmai sun riga sun yi kora to shine sai ya zan abu wa shajja wajhun nabi wa shajja wajhun nabi sun aka wa fuskar manzo Allah roci sannan wa kusirat rubaiyatu A kashe A kare masa hauran sa na gaba yan bi yan barka din hauran gaba aka kare su amma dai wasu sun koma mutuwa saboda shi annabi sallam yana annabawa suna mutuwa da cikakken su cikakken halittar suka mutuwa da saboda haka manzo Allah kuma sa ya koma mutuwa wasu da minhum ardun kasir aka samu aradi mai yawa sun yi shahada aradi mai yawa sun yi shahada wurin wani wajen mutum 70 shi yasa shehi malam ya ce makabarta an kai musamman makabarta an kai guda saboda ya sa a umarnin manzo Allah guda sai da aka yi makabarta musamman ga sana ana gani a Uhud kaga in ka diba za ka ga wannan shi ma fa anzalallahu fi zalika ayatin idda Allah sai ya saukar da ayoyi masu yawa musajjalatul aghlab wa ta sajjala ta rubuta idan aka tasdil an rubuta al-aghlab kwama tala ko kuma kurakurai da aka samu wa muhazzaratan lahum kuma ayon suna ba suna tsoratar da su kasu sake irin abin sun kai min mukhalafa na daga sa'a manzo Allah wa firar da kuma gudu inda liqa'i wajen wajen haduwa kenan yanzu an samu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kurakuran da aka yi ya kawo gyara a kansu kuma ya yi faɗa ka a komai irin wannan abu Ya al-bari subhanahu wa ta'ala fi zalika Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin wannan mas'ala subhanahu wa ta'ala yace wala qad sadaqakum Allahu wa'ada tabbas haƙiƙa Allah ya gaskanta muku alƙawalinsa iz tuhissunahum yayin da kuka dima kakkashin kafirai kuna kakkarya su kuna kakkashe su bi iznihi da izininsa kuna cikin wannan halin kuna samun nasara hatta idan fashiltum sai su ku tarwace kuka samu sabani tsakanin ku za ta ku dinga jayayya fil amri a cikin al'amarin yaki ai mubarna wasu kace a kan mu bari wasu kace a kaga an samu fashal ke wa asaitu ku kuka saba umurin da manzon Allah ya ba ku min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya gwada muku abin da kuke so ganima kenan Allah ya gwada muku ganima kuma an fara tantar ganima an kori kafirai sun gudu shi ke sai kuka dawo kuna to ai ma ya kamata mu taimaka mu namu rafu shi ne min ba adima araku bayan Allah ya gwada muku ma to abin da kuke so sai Allah madaukakin sarki ya ci. min minkum man yuridu dunya cikin ku akwai mai nihin duniya subhanallahi wa minkum kuma cikin ku sahabbai man yuridu al-akhirah akwai da ke nihin lahira haka nan sayyidina umar ya ce ya rantsi da Allah bai taɓa sanin cikin sahabbai akwai mai nihin duniya sai da Allah ya saukar da ayyuka ya ce abin da ya ɗauka kan da Allah kowa don Allah ya tuba mai nihin duniya an ba su amma da Allah ya faɗi magana ga ya san Allah bai tsaya na Allah ya faɗi ya ce minkum mai yuri duniya cikin ku akwai wanda ka nihin duniya san ɗaya ke samu abin duniya wa minkum cikin ku mai yuri al-akhirah akwai wanda ke nihin lahira ce summa sarafakum anhum sannan Allah ya juyar da ku daga barin su liyabtaliyakum don Allah ya jarabe ku wala qad afa ankum hakika Allah ya yahe muku Allah ya gafarta muku abin da kun yi kaga duk wani mai tuwa ya zargi sahabbai ya zargi sahabban manzon Allah bisa ga cewa Allah ya aiga abin da Allah ya ce su ma cikin su akwai yan duniya wani ne to Allah ya ce wala qad afa ankum tabbata iga Allah ya yahe muku wallahu bil fadl bil fadlin ala al mu'minin Allah ya kasance ma abuci fara ga masu imani shi yasa wannan aya gaskiya tana nauyi kwarai da gaske sannan kuma daga cikinta ne wasu masu miyagun aƙidu suna kurɗowa ciki suna zagin sahabbai suna aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji Allah ya kare mala ya wa mislu ma hadasa fi hunain misalin abin da ya faru a hunain hunaina an ce wata kasuwa ce wadda ake ci wanda bayan an yi fatahu makka sababai ba su kuma madina ba Maza allah ko da ya taho makka ya taho sojan yaƙi ya kai dubu takwas amma da aka ci makka da yaƙi aka yi fatahu makka aka samu ƙarin musulmi sai zan waɗanda suka samu ƙari sun kai wajen dubu goma kenan rundunar yaƙi ta yawaita yanzu musulmai sun yawa don yanzu musulmai sun kai wajen dubu goma da wani abu to shi yasa daga cikin magabata akwai wanda suka ce rundunar yaƙi ta kai mutum dubu goma sha biyar kenan sahabban manzon Allah masu yaƙi bayan annabi sun kai mutum dubu goma sha biyar to sai gashi za ana yaƙin hawa zinawa mutanen saƙif da mutanen ɗa'ifa mutanen ɗa'ifa da mutanen hawazin suka haɗe wuri guda suka yi ƙarhi suka yi ƙawance don a yaƙi musulmi daga nan daga makka an ka wuce wurin yaƙinsu sunan na an ka samu ganimar da ba taɓa samu irin ta ba ina za a ga mutum guda an ba shi raƙumi ɗari mutum guda a ba shi raƙumi ɗari to shi na Allah ta'ala ya ce wa mislu ma har su fi hunayin kuma misalin abin da ya faru a hunaini faqad iqtarra almuslimun yiga musulmai sun rudu bi kasratihim da yawansu hatta qala qa'ilun minhum sai da ya faɗa daga cikin su yace fi hazalin wannan yinin yace lan zama min qillatin har abada ba a tarwatsa mu saboda karamci yau yawan mu ya kai inda yawa ka sa a rinjaye to yau kun ba a rinjaye mu walam ya atamadu alallahi haƙƙal itimad sai zan ba su dogara ga Allah hakikanin dogara gare shi ba fi talabin nasa wajen neman nasara fakanu an huzimu awwalan sai suka zance an tarwata tun farko tashin farin sai gashi an tarwata su duk yawan su suka shika da gudu malaman tafsiri suka ce babu wanda ya tsaya wurin manzon Allah in bayan da Abbas da Sayyidina Abubakar da wasu wasu ma suna gan cewa in ban da Abbas da wasu mutum biyu babu wanda ya tsaya wurin annabi kowa shi ƙawa da gudu ya yi zan Allah ta kuma lokacin nan shi dama su annabawa an hana musu gurga. in kowa ya gudu ba annabi an kasa yaƙi bai gudu Allah ya haramta mu annabawa gudu wurin yaƙi saboda ka shi yasa shi manzon Allah ya tsaye ne gam sai ce anan nabiyu la kadib annabnu abdul muttalib aka ce sai ɗibi wani tafi guda na tsakkuwa tana tasbihi sai ya watsa musu duk yawan wa'ancan mutanen duk sojojin duk yawan su sai da kowa kafin ta shiga cikin irin da kuma wanda irin tonkan tsohuwa sannan aka dinga kira ya ahalar samura ya ahalar suratul baqara aka dinga su. ya ce wallahi da kiran na ya kai gare su su bai zuwa gudu ba ya ce yadda kastara kuma sana ɗanyen biki ta ji wannan sun yi fasɗanta yake wala haka suka zaburo malaman tafsiri suka ce da sahabbai suka ji kiran nan da suka zaburo ma inda annabi yake yadda ka sara kuma ta so ganin danta ko ta ji wannan son ya tafi dan ta yi kururuwa ga sun ta ya guje haka suka sheko da gudu an ka dawo lokacin da aka samu cin nasara yace walaula tadarukullahu ta'ala lahum bi rahmatihi bayan da Allah ya riske su da rahama yi ba wa sabatin nabi da kuma tabbatu annabi ya tsayi ne wa haulahu qillatun min al-abtal gefe manzo Allah akwai yan ɗan daga cikin gwaraza su ji suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk gudun sun kai wa inzal malaikati da kuma saukar da mala'iku musbitatan liqulubihim domin tabbatar da zukatansu lakatul hazima lalle ko da tarwatsewa ya tabbata amma Allah ta'ala da kai ne sai ya taimake su ya kashe kawahunsu يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتي ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة حقيقة الله ياتي مكيك وارد ديوا يا قوم مني حقيقة الله ياتي مكيك وارد ديوا ويوم هنين ما أراني ياتي هنين ما الله ياتي مكيك إذ أعجبتكم كثرتكم يا يند يوم يباكو شاوة يروديكم falam tuguni ankum shay'an sai zan yawan naku bai amfani mu komai ba wa zaqat alaikum al-ard kasa ta yi mu kunci dan yau a ce an kore ka juya ka bar wanzu Allah tan tsaye ka ka shuka da gudu dole ka ji damuwa kira bima ba duk da yalwa kasar ta duk da yalwa kasa suka ji kasa ta musu kunshi sai summa wallaitum mudbirin sannan kuka juya a guje kuna masu bada baya summa anzalallahu sakinatahu ala rasul sannan Allah ya sauka da natsuwa ta ga ga wa al haka ma Allah ya sauka da ga mu'minai wa anzala junudan kuma Allah ya saukar da rundunoni lam tarawha wanda kai baka taba ganin su ba wa azaba alladhina kafaru kuma Allah ya azabtar da waɗanda aka kafirai wa zalika jazaa'ul kafirin Allah ya ce wannan shine sakamakon waɗanda aka kafirai azabtar da su thumma yatubu Allahu min ba'di zalika sannan Allah ya karbi tuba bayan haka alaman ya sha'o ga wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah ya kasance mai gafara Allah ya kasance mai rahma ke newa musulmi idan muka diba za mu ga wannan kista ta gwada Allah ya saukar da ayoyi ga abin da ya faru hadisa tana faruwa ƙarshen ta sai Allah ya saukar da ayoyi masu bayani abin da ya faru don this statement din wannan aya ana gwada bayan an yakin na an gama Allah ya saukar da ita jima ina fatan mun fahimci wannan kenan subhanahu wata'ala yakan saukar da wasu hukunce hukunce don bayanin kurakuran da aka yi don ko akwai mai irin su da shi yasa saukar da qur'ani akwai hikim akwai hikima da aka saukar da shi kadan kadan kadan kadan at-taura da linjila dukan su jumlatan aka saukar da su dunkule amma shi qur'ani sai da shekara 23 yana sauka kaga hikimar da akwai cikin sauka ta 23 kaga ba karbi na su kan sahabbai ba su san cewa qur'ani ya kammala ba har da shi manzo Allah bai san Qur'ani ya kammala ba sai da ya rasu ko wata sura buɗe take ko wata sura an ka bar ta buɗe da an kawo su ayoyi sai mala'ika ya hude cikin sura ta zasu sai a cikin asa idan aka kawo suri wasu ayoyi sai a cikin sura ta zasu sai a cikin asa kenan ko wata sura an bar ta buɗe jiran kila ayoyin da suka ba sai da manzo Allah ya yi wafati sannan aka gane cewa Qur'ani ya zama complete ya cika lokacin shi yasa wasu na cewa to me yasa tun zamanin manzon Allah ba ai Qur'ani complete littafi guda ana wata sa kanta ba saboda ko shi ba a faɗa ya Qur'ani ya cika ba tun Qur'ani bai cika ba ana ruhewa daga ba a ruhewa shi yasa aka bar shi buɗe tun ran da aka fara mai wahayi shekaru ne da yi na zama manzon Allah su a shekarun Qur'ani yana shekara arba'in an ka aiko shi na Rasulullahi yi shekara da 23 kaga uku kenan kaga 23 din suna qur'ani yana sauka jama'a ina fatan mun gane magana to muna shiga mabahasi na gaba shine asbabun nuzul dai suna da muhimmanci kwarai da gaske dume tafsirin qur'ani akwai bukatar yasa asbabun nuzul ku bari mu dan shiga cikin koda ka na sai mu tsaya sai mu shiga wannan littafi mala yace al-mabahasi sabi mabahasi na bakwai asbabun nuzul dalilin sauka wasu ayoyi ko kuma surori yanqasimul qur'an min haythu thawbin thawbin nuzul wa adami ila kismain qur'ani ya kasu bangaren sauka ta da dalili dalilin sauka ta da kuma rashin wani dalili zuwa kashi biyu yace awwalan na farko ma nazala ibtida'an min ghayri thawbin nuzul shine abin da ya sauka tun farko babu wani dalilin da wani abu ya faru yace wa huwa kafir kuma shi yana da yawa bil qur'ani cikin qur'ani alkarimi daraja wa huwa julul ayat kuma shi mafi yawan ayoyi mafi yawanci ayoyi sun su ko babu wani dalili jama'a ina fatan mun gane magana ayoyin da suka sauka babu dalilin kuma sun yawa bisa ga waɗanda suka sauka dalili wa mu'azzamuha kuma sun mafi yawa misal al-ayat allati ishtamat al-ahkam misalin ayoyin suka kunshi hukunci suka kunshi hukunci hukunci wal adab da ladubba allati qusida biha ibtida'an hidayatul khalqi wa'anda aka nihi tun farko shigar da halittu wa irshadihim da kuma shigar da su ila ma fihi sa'arsun zuwa ga akwai akwai samun sa'ar su fi dunya wal akhirah na da lahira saniyan nabiyu ma nazala akwai abin da ya sauka murtabidan yana daure bi sababin da wani dalili bil asbab daga cikin sababba al khassa wanda ake batattu wa huwa mawdu'ul ba'th wannan shine mawdu'in wannan ba'th wannan ba'th kenan binciken asbabun nuzul wa sababun nuzul huwa abinda aka cewa sababun nuzul shine ma nazalatul ayat aw al ayatu mutaharrisun anhu shine abinda aya ta sauko kuma ayoyi suka sauka suna ba da labari game da shi aw mubayyinatan li hukmihi ko kuma abinda ayoyi suka sauka suna bayanin hukuncinsa ayyama wuqu'ihi lokacin faruwa shek kuma asbabun nuzul da so dama ɗaliban ilimi yan makaranta aka tambaye su mal murad bi asbabun nuzul sai ce dama shi abin da kuma asbabun nuzul ma nazar ayat ko ayatu abinda aya guda ta sauka da akwai dalilin da aya guda ta sauka sai bayani shi kenan an kare sannan akwai abinda ayoyi da yawa suke sauka akan harisa guda wannan aya tana ba da labari game da abin nan wa'annan ayoyi suna bayani game da abin nan da ya faru ko suna bayanin hukuncinsa amma ayyama wuku'ihi kwanakin da abin ya sauka shi ma masu babin nutsu kenan suna ba labari lokacin da abin ya sauka kenan kada ka ɗauka wai ran da abin ka sauka lokacin a'a a yana yawa aya sai bayan shekara ba sai bayanin wannan abu amma suna bayan ran da abin ya faru ne ka kaga da sai bayanin yawon hunaini kaga ya gwada hunaini an yi shi da kwanaki kahin ayat sau jama'a ina fatan mun gane magana kenan ba sai ran nan da abin ka faru lokacin ayat sau ko shi a sau a'a tana iya sauka bayan wata guda ko wata biyu ko shekara ma da faru amma tana bayanin abun jama'a ina fatan mun fahimci magana Allah ya samu dace sai ma da wal ma'ana abinda an ma'ana anna hadisatan anna hadisatan waqa'at aw su'alan wujjiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wata hadisa ta faru ko wata tambaya da aka fuskanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazala wahyu sai wahayi ya sauka bi tibyani ma yattasilu bi hadhihi hadisa da bayanin abin da ya sa da wannan hadisa aw bi jawabi hadha su'al kuma da amsa wannan tambaya da yanzu kun ga tambayar da an kawo annabi game da ashabul kafi ai aka ce sai da aka yi watanni kan Allah ya saukar da kissa ko har sai mai tambaya amma sai da aka samu kwanaki sannan an su zo da baya da kaga sun ce a tambaye shi game da kissa ashabul kafi da kissa sarki zulkarnaini da kuma arruhu tambaya tambaya guda uku sai ce ku ce gobe ku dawo zan ba ku amsa to an sai da wahayi sati biyu wasu ka ce kwana goma sha wasu ka ce watanni babu labari a ce da manzo Allah ya fara shiga damuwa da ya yi musu alƙawli alwahi bai sauka ba tambaya amsa tambaya suka su ba yace wa zalika mislu halithu khawla bint sa'laba yace misali abin da ya faru ga khawla ya sa'laba allati zahara minha zawjuha wadda mijinta yayi mata zihari aw su bin sami' ya mata zihari dama an ce lokacin zihari in ka son karbar mace hayatan hayatan sai kamar da ta yi kama da mamak ban ta yayi kama da ban innak da ka faɗi hakan ku shi ke ta haramta gare ka to shi auto ya mata shi hakan sai zan sura amma kuma akwai ɗiyata da su sai zai ta haula ta zo wajen masu ya rasu lallahi na hawa. duk ciki na na fate mai shi duk shekaru na sau ga sun kare gida ne ya rasulullahi ga ɗiya na wurin shi in ni ba su ne za su walakanta in ni rike su da hannu za su je yunwa ya da kai mun mahita Wanzu Allah ya ce babu wata mahita zai miki abinda a hukunci kenan sai gida ta koma ta dawo sai gida ta koma ta dawo to shi na Allah ta'ala ya bayani sannan wata riwaya ta ce shi shi ausu wata da dare, suna gidan tare sai ga wani bangaren tuhonta ya faɗi kasa sai sha'awar ta ya kama shi musan ya kwanciya da ita bayan kuma gashi ya riga wata zihari shi na yi attempting ɗin ko da ƙarfi sai ya yi amfani da ita ita ko ta ƙiya to abin da ya faru sai da ma ya an shi tuwayen ta sarfa sarfa ta gudu ta faɗa mafasa ko tuwahi ba ta da sai da an ka ba ta waye ta sanin sai wani manzo Allah sallallahu lokacin da Allah wadda cikin sarki ya saukar da wani da bi sawabiha al-ayatul zihari dalilin wannan matar sai Allah ya saukar da ayoyin zihari qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace kad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma inna Allah samiun basir subhanahu ta'ala ya ce Allah ya ji fadar wannan take tujal ay tuhawiruka tana muhawara da ke tana faɗi kana mai suwa mata dangane sha'anin mijinta ausu wa tashtaki ila Allah kuma tana kai kukanta zuwa ga Allah kaga daga cikin abin da ya kara ma abin tsari tashtaki ila Allah tana kai tana kai zuwa ga Allah Allah kaga halin da nake ta da kwaye da ke yace wallahu yasma'u kuma Allah yana jin muhawarakum abinda suke faɗa da abinda suke musu wata inna Allah sami'un basir iga Allah ya kasance mai ji kuma Allah kasance mai gani sai Allah ya ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'i direct sai Allah ya ce da haka hukuncin zihari yace waɗanda suke yi wa matan su zihari daga cikin ku ma hunna ummahati su sami ma hunna matan su ba su ce ummahatan uwayen su ba matarka ba uwarka ta ba to ta yaya za a kamanta uwarka da matarka kaga kuma faɗa na aka ma hunna um sani ba su matan su ba uwayensu na ba in umma ummahatuhum babu waɗanda uwayensu illa lladi wala nan sai suka aihe su babu wadda uwar mutum ta aihe shi saboda haka ka bar kamanta matarka da inna ila qaulihi ta'ala hazwa zuwa inda Allah madaukakin sarki yace wa tilka hududullahi waɗancan da ka ji an karanta tun da kan sami Allah har zuwa nan dokoki ne na Allah walil kafirin azabun alim kafin suna da azaba mai radadi mai zogi a ta tashi kiyama ubangiji Allah ya kare yace wala ta wala tu'tabaru sababan fi inzalil ayati mala yace ba a lura da harisa ita ce sanadiyar sauka ayoyi illa idza waqa'at fi ahadi rasul sai abin in ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abinda zai faru ƙarshen duniya ba a cewa ayar ta sauka zamanin ita a sauwa ga wata jima ina fatan muku yanci magana kaga wata magana ta da istidrakin da malaye ka a ta nesa malaye ce amma alhawasu lati waka fi uhudul anbiya as-sabiqin amma abubuwan suke ta faruwa zamanin annabawan su gabata wa qaffaha Allahu aina Allah ya kissanta su akan mu fil qur'anil karim cikin qur'ani mai daraja min takdhibil umami li rusuliha da ƙayyatawa da al'ummi su kowa manzanninsu wa ma haƙa da kuma abin da ya sauka bil'ummi ga al'ummomi al-mukabbiwa wasu ƙayyatawa min azabi na azaba fala tu'tabaru hadhihi al-hawal sababun fi inzal ayat ba a lura da wannan shine dalili ga saukar da ayoyin qur'ani mm, ba shi bane abin da ya faru zamanin annaba ya riga ya wuce wa kadhalika al-hawal fi mustaqbala haka ma abu suke faruwa nan gaba bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam allati akhbara Allah ta'ala biha fil qur'an wa'anda Allah ya bar labarin cikin Qur'ani sai ce ka ahwal yawmil akhir kamar halayen ran tashin kiyama abin zai faru kiyama ba a cewa saubun nuzul ne jama'a ina fatan mun fahimci wannan wa ma fihi da abinda a cikin shi min na'imin wa azabin na ni'ima da azaba fala tu'tabaru hadhihi al-hawaris min asbabin nuzul wa'anta awwal suka faru ba a kan su cikin asbabun nuzul Kina asbabun nuzul sai abinda ya faru zamanin manzon Allah a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana abin da ya faru kafin zuwa annabi da abin da ya zo bayan annabi ya bar duniya ba a kada shi a babu musulmi kuma ina fatan mun gane magana to nan akwai wani karatu wanda yake ina ganin ya kamata mu tsaya karatu, ko sai mu tashi ɗorukin ma'arifar sabon nuzul shi ma karatu na mai kyau yaya aka yi a gano sabon nuzul wagga aya suna dinta kaza Haga wannan shi ma karatu na mai zaman kai ina ga sai mu nan ko karatu na gaba sai mu tashi tsoro ko mu kai su fawaid eh eh kai fawaid eh to ai hakuri dariqu ma'arifatu dariqu ma'arifati sababin nuzul hanyoyin da ake bi a gano sabon nuzul na aya shi ma kaga idraji gidan hadisi akwai hanyar da ake da gane wannan ko ta dalisi cikin hadisi sai ce la dariqa li ma'rifati asbab an-nuzul illa an-naql sahih min al sahaba mare ce babu wata hanya ga sanin asbabun nuzul na aya sai wato naqali shirantu abu ingantacce daga sahabbai alladhina sami'u min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suka ji daga manzon Allah shi ya wadi wa asaru kuma suka suka yi zamani inzal ayati da saukar da wayannan ayoyi wa arafu kuma sahabbai suka san makatara na abin da ya rubanyu bi inzaliha da saukar da wayannan ayoyin min asbabi na daga sababba wa ahwalin da halaye wa mulabasat da kuma abubuwan suka cuɗanyi wannan lokaci qala al-imam al-wahidi imam al-wahidi ana ganin shine shugaban masu asbabun nuzul dan yana littafin da aka ce asbabun nuzul littafi ya musamman sunan shi asbabun nuzul shi na imam al-wahidi to shi imam al-wahidi yayi magana fi kitabi asbabun nuzul la yahillu al-qawla yace baya halatta ayi magana fi asbabun nuzul al-qur'ani a cikin dalilin saukar qur'ani illa bi riwayati was sama'i sai riwaya sai kai riwaya wani ya ji ya faɗa min shi ko wani ya jiyo ga wani sahabi wani shi ko ya faɗa ko kuma mutum ya jiyo da kunne ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min man shahar tanzil daga wanda suka halarci sauka Qur'ani wa waqafu al asbab ko suka tsaya akan dalilin sauka Qur'ani wa bahasu an ilmiha kuma suka bincike ga ilmin wa'annan ayoyin wajaddu fi dhillabi fi fi kuma suka yi kokari wurin neman sanin abun kenan ba abin tuwo musu sai suka yi neman gano abun da kansu saboda ka shi yasa kana gani in kana karatun tafsirin ibn kasir ko tafsirin ibn jauzi sai ka yi saubun nuzul kaza kaulu qawl fulan cikin sahabbai wani ya ce kaza shi sauka dalilin sauka ga aya su sahabbai su adda wannan alhakin su wadi saboda su sun tsaya akan abin kuma gaban su an kai wa yanbaghi at-tasabbut malam yace ya dace a samu tabbaci fi saubin nuzuli a cikin dalilin saukar qur'ani wa illa in ko ba haka ba dakhala al-qa'il ta ta qaul nabi sallallahu alaihi wasallam Me fadar asbabun nuzul zai shiga karkashin fadar manzon Allah da yace wattaqul hadisa ku hatara ku da yin hadisi daga gare ni illa ma al-muslim ka sani kakkace na ce sai abin da kake tabbaci ni na ci fa inna man kadhaba alayya domin duk wanda ya min ƙarya muta'ammidan da gangan fal a maka'adahu minan nan, ya da makansa mazauni daga wuta wa man kadhaba al-qur'ani bighairi ilmin duk wanda ya ƙarya kan ƙur'ani ba tare da ilimi ba fal a maka'adahu minan nan, ya da makansa mazauni a cikin wuta rawahu abu dawud wa ghayruhu yace wa kana salafu salih yace magabata na gari ya yataharrajuna suna samun damuwa ya an ce haraj damuwa la haraja to ya yataharraju suna jin damuwa mai alƙauli na daga yin zance yin magana fi sababin nuzul a cikin digayin ilmi ba ta da ilmi ba suna jin damuwa kwarai da gaske qala muhammadu bin shugaban masu fasarar mawalki muhammad ibn sirin daga cikin tabi'ai yace sa'altu ubaidata an ayatin min alquran na tambi ubaidatu wato dangane da wata aya daga cikin qur'ani fa qalat ittaqillaha wa qul sadada ji tsoron Allah kuma ka faɗi abinda a daidai zahaba alladhina ya'lamuna fihim unzila alquran yace zahaba alladhina ya'lamuna yace waɗanda suke da ilimi sun tahi fihim unzil qur'an wa cikin su aka saukar da qur'ani kaga fihim daban ba alaihim ba ya ga ce alaihim kaga an yi banna kenan amma fihim cikin su qur'ani ya sauka kaga wani qur'ani ya sauka ciki ne kaga tare da shi kaga yayin tana abin da kenan su adda ilimi ta tatacce kenan mutum ya tsoro Allah wajen abin da zai faɗi yace wa mimman kana aliman bi asbabin nuzuli min as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in Abdullah ibn Mas'ud sai mala yace daga cikin wanda suke da sani suke da ilimi mai zurhi game da asbabun nuzul daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda baki ɗayan su akwai Abdullah bin Mas'ud rawal Bukhari fi sahihi anhu qala Imam Bukhari ya ruwaito a cikin littafin sa ingantacce da isnadi har zuwa ga dan Mas'ud dan Mas'ud ya ce wallahi alladhi la ilaha ghayruhu na rantsi da wanda babu abin bauta da gaskiya cancanta sai shi ma nazalat ko ma unzila suratun min kitabillahi ba a saukar da suwan cikin littafin Allah ba illa wa ana a'lamu ayin nazal fatin na san ina ta sauka wala nazalat ayatun min kitabillahi kuma wata aya ta littafin Allah ba ta sauka ba illa wa ana a'lamu fi man nazalat fatin na san gawa ta sauka a cikin mi ta sauka walau a'lamu ahadan da na san wani mutum daya a'lamu minni yahi ni ilimi bi kitabillahi littafin Allah tuballighu al-iblu raqumina isar da mutum wurin shi la rakibtu ilayhi yace wala da na hora raqumina isko shi to wallahi ban san shi ba kaf kowa ya dai wallahi aji to ka dan mutum shi yasa kana ganin ba karamin mutum na ba wallahi dan mutum radiyallahu anhu yace inda ya san akwai wani mutum guda da shi sani wallahi da ya hau da kuma raqumina kai da ya hau ya isko shi to bai san shi ba za ta samu shi ka riko takalmi annabi sallallahu alaihi da annabi ya ɗebe takalmi shi ka ɗebe ya rike Sau ka duk wata magana da annabi ya shi shi nan mafi yawanci Abdullahi ɗan Mas'ud ke ba duk sahabbai suna tare da gidan ilimi ko ga shi wadana ba yaro na ba wadana wallahi malam abdullahi masu mas'ud gatar da ya samu shi yasa kaji da Marubatu ruwa sun ce na abdullahi dan masu da aka magana su malaman hadisi sun daga sun saki in ana ɗanin da abbas ko dan umar bambantawa ya bambanta a ce ibn abbas amma da an ce haddasa ni abdullahi to ɗauka ila kai da abbas ne dan masu ne to ka ya tara ilimi ƙwaye da gaske kuma gashi mutum na mai tsoro allah ƙwaye da annabi ya ce kawahu ne ko kun yi duwatsun duwatsun uhudu nauyi ga abin da skilin allah ga tashin kiyama Allah ka ba mu ikon gadi to ya kamata a kuma minti biyar ka haɓa shiga wani tafi eh na na farko shi nuna